mutane da dama ne dai suka rasa rayukansu a wani gidan kallon kwallon kafa a garin kalaba na jihar cross river wani lamarin dai ya faru ne a daren jiya bayan da wasu ɗaruruwan mutane suka taru domin kallon kwallon kafa ta kungiyar manchester united wasu ganau dai sun bayyana abin da idonsu ya gani sunana barista musa abdullahi mai goro ni ne mai baiwa gwamnan jihar cross river shawara kan harkokin da ya shafi baki wato abin da ya faru a wata unguwa da ake kira an yanka san. Wato matasa ne suka taru kamar dai yadda suka saba suna kallon wasar Manchester United da Anderlecht. Wato a inda suke kallon kwallon wato wani gida ne na kwano, shi kuma gidan nan yana kasan wato irin high tension din nan waya wacce ake kira high tension. To suna cikin kallon wannan kwallo sai wato wannan waya sai ta faɗo kan wannan gidan. To da ta faɗo kan wannan gidan Allah dai kwansa yaran nan ana ta dai rububin fita gaba ɗaya sai wannan gida kama da wuta kuma sai yara kusan bakwai zuwa takwas Allah ya musu rasuwa a wannan yanayi. Shima wani ɗan jihar ya ce. Sunana good luck. emmanuel ya kamata a ce mutanen gada sun ka mutu da gwamnati na ce mutum bakwai ne gaskiya ba mutum bakwai ne sun yi mutum bakwai a dan diba ciki yadda abubuwan ga ya kamata a diba dan dai ba abin da za a ce wai za mu da bari an ce mutane sun mutu kamar mutanen goma za a ce muna mutanen bakwai bai da kyau haka yanzu kai dan kalaba ne ina ka samu labarin cewa mutanen sun fi bakwai waɗanda suka mutu sun kai nawa ai mutane da sun ka mutu sun yi bakwai dan uwana yana wajen nan sadda abun ga ya haru amma bai mutu ba ya zo gida yana ta gode ma Allah don abun ga da ya faru. ne dai su nunar cewar kimanin mutane talatin ne suka rasa rayukansu a sakamakon wannan hadarin na wutar lantarki. To amma jami'an tsaro a jihar ta Cross River sun yi karin bayani akan adadin waɗanda suka mutu. Alhaji Hafiz Muhammad Inuwa shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Cross River kuma na tuntuɓe shi ta wayar salula ga abin da yake cewa. A dangane da abin da ya faru a nan jihar Kalaba, wato mutum bakwai ne suka rasa rayukansu. Asibiti suka tabbatar da cewa daga cikin mutum bakwai dinnan shida daga ciki maza ne ɗaya mace. Amma a wannan lokaci mutum goma sha biyar suna kwance a halin haɓula'i wato kamar sun yi suma mai nauyi. A abin da ya faru daga cikin sha biyar ɗinan waɗanda suka yi suma mai nauyi da likitoci sun yi iyaka ƙoƙarin su sun ceci rayukan mutum goma sha hudu daga ciki. Wannan lamarin dai ya faru ne a lokacin da jama'a suka taru domin kallon ƙwallon ƙafa da ake gudanarwa tsakanin Manchester United a jiya Alhamis da daddare. dare a sakonsa na ta'aziyya shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce ya kadu matuka da jin wannan labarin na faruwar wannan hadarin a wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban najeriya malam garba shehu ya samu hannu ita ma kungiyar manchester united ta bayyana alhininta da faruwar lamarin a wani sako da ta aike a shafin ta na twitter bayanai dai sun nunar cewa gidan kwallon ya cika makil a lokacin da babban layin wutar lantarki ya katse duk kokarin da na yi na ta bakin kwamishinan ma'aikatar lafiya a jihar ta cross river lamarin ya citura domin kowa na kira shi ta wayar salula amma dai bai ɗauka ba lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria